Talo, yanzu ke ce kika dawo haka. Kaɗan daga cikin shirin daɗo kowa na wannan satin. Ta ina za mu basu ne. Wai da gaske ke Adama tafiya zaki? I wallahi. Yau zan yi bacci har da man shari iya san raina na gaji da na rabu da alaƙa kai. Ka taimake mu. Ki na da barau kotu ta ɗauki duk hukuncin da ya dace a kansa. Kowane lokaci zuciyarta za ta iya bugawa. Auren dole da ake so a yi wa sha'awa da shi shine sanadin 'yata za ta mutu.